akwai masu sata fasaha wadda suke ɗaukan fina-finan nan su buga su ba tare da sanin meshin ba su rika sayarwa kusan su ne suke ɗan kawo naƙasu ga masana'antar. Eh, yau wato kaka za ku yi ku yi maganin wannan al'amari na sata fasaha. Eto eh kamar wannan yanzu a cikin gida Najeriya akwai copyright commission sannan kuma ƙungiyoyinmu wato sun yi wani kwamiti haka wanda yake kula da wannan muna na ana research a kai wasu ana ma kama masu yin irin wannan ɗin sannan kuma ya kamata su ma mutane da suke kallo su rika taimaka mana wajen mutum ya kokari ga cewa ya siyi fim din mu mai kyan ba irin wannan jabin ba domin irin wannan jabin yawanci ga kwaliti ɗin ma ba shi da kyau ba shi da inganci ma'ana Eh, wannan taimako muka kamata su dinga mana sannan kuma ina aka ɗauko magana kamar kasashen waje yanzu Nijar akwai hukuma wadda in ka je a matsayin ka na mai fim kai rajista da ita za ta kare ma duk wani hakkin ka abin da ya shafi ka da za a sa a gidan rediyo fina ka da za a sa a tv da sauransu akwai wani kuɗi wanda za a baka wanda yake a matsayin royalty sannan eh, gwamnatin ghana wannan zuwan da na yi ma su ma sun yi wannan magana sun ce suna so mu zo a kungiyanci a shiga da wannan maganar to kuma shugaban nigerian film and video censorship board sun je da su da wasu 'yan kasuwa sun tattauna duk abin da ya shafi irin wannan kusan kuma ina ganin in allah ya da za a shawo karfin wannan ta wannan gifan Yawwa to ba za mu karkare wannan hira ba wannan tattauna da kai Ali Nuhu ba mu taɓo maganar matsalolin da suka dabaibaye arewacin Najeriya yanzu haka ba tashe-tashen hankula hare-hare waɗanda sun taɓarɓara komi rashin tsaro a arewacin Najeriya. To um, abin da zan iya cewa kan wannan shine um, duk in dai mutum musulmi ne ya san cewa babu abin da ya fi ƙarfin addu'a. saboda haka abin da ya kamata gaba ɗaya mu duk mu rika yi shine mu rika addu'a ubangiji Allah ya kawo mana daidaito a ƙasar tamu ma Najeriya gaba ɗaya domin ita kanta ƙasar tamu a gigice take ba haifin take ba a yanzu abin da zan iya cewa kenan akan wannan magana ubangiji Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi ubangiji Allah ya haɗa kawo nan mai zauna da mu lafiya yauwa to ban san ko akwai wata tambaya da ka jira in yi da ban yi ba ko kuma duka mun taɓo duk fannonin da kake ganin ya kamata mu tattauna a kai? Eh, mun taɓo ai ko'ina da ko'ina. <laughs> Eh. Yawwa, to Ali Nuhu ko da yake ka ce mun taɓo duk fannonin da ya kamata mu taɓo a wannan tattaunawar tamu daga ƙarshe ko kana da wani kira ko wani sako zuwa ga masu mu musamman ma na ƙasar Najeriya? To, um, saƙo da zan iya bayarwa shi ne uh, da Allah jama'a mu haɗa kai mu so junanmu mu riƙa yi wa junanmu kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fata idan muka tsaya muka yi hange muka tuna ƙasar arewa da take a baya soyayya da ƙaunar juna shi yasa muka zauna lafiya kuma muke da fahimta a tsakani amma rashin yin hakan shi ke iya jawo saɓanin zaman lafiya saƙon da zan bayar kenan